Assalamu alaikum warahmatullah barkanmu da warhaka bidiyon mu na yau zai bayani ne akan yadda zaka gyara wannan matsalar kamar haka wata ce ta yi tambaya idan ka zo yin kira misali ya saba yana nuno maka option kamar haka zai nuno maka sim 1 kake so ka yi kira ko sim 2 sai ka zaɓa a nan so kasancewar ita ta danna ko kuma in ce ta sayi wayar a haka an danna wannan always use this ko calls idan dai ka taɓa wannan alaman makin ɗin ka zaɓi layi kamar haka misali na zaɓi airtel Su yanzu ko da yaushe idan na zo yin kira za ku ga ina taɓa kawai kiran zai shige ne a layin airtel ba tare da ya ban option ba in zaɓa a mtn ɗina nake so in kira wannan lambar ko kuma a layin airtel ɗina ba yadda za ka gyara wannan matsalar shine kawai za ka zo ka shiga wannan gurin layuka guda uku in ka shiga call dialing ka ba wannan contactless ba in ka shiga call dialer ka ka shiga wannan layuka uku sai ka shiga settings in ka shiga settings sai ka nemi gurin da aka rubuta calling account gashi nan calling account sai ka shige shi kamar haka ga wani guri a nan ƙasa da aka rubuta make call suite in ka taɓa shi zai nuno maka make call suite ma'ana za ka riƙa kiranka ko da yaushe da layin airtel ɗinka ne ko kuma mtn ko kuma wannan na kasan axpest ɗin nan ma'ana ko da yaushe ya nuno maka option in ka tashi yin kira ya nuno maka ka zaɓi layi yanzu kun ga mun bar shi misali akan wannan axpest ɗin haka yana nufin cewa duk lokacin da muka zo kira zai nuno mana mu zaɓi a mtn muke so mu kiran ko kuma a airtel idan da za mu bar shi a wannan airtel ɗin kuma duk lokacin da muka danna kira ko layin airtel ɗinmu ne zai kira ko kuma mtn haka shi ma muka sa mtn duk lokacin da muka danna kira layin mtn ne zai kira to wannan shine hanyar da zaka bi ka gyara wannan matsala ya zubar mu je mu gwada ku gani to kun yanzu ya sake bamu option ba kamar yadda muka yi a baya ba ya gwado mana za mu yi kiran da layin call with airtel ko kuma mtn za mu yi kiran da layin airtel ɗinmu ne ko kuma mtn to ka gani in dai baka so ya rika zaba maka layi to kar ka taba wannan aron gashi nan shine idan ka taba shi ka zabi layi shine ko da yaushe in ka zo kira koi zai wuce ba tare da ya tambaye ka ba mun gode da kasancewa da mu da kai sai mu haɗu bidiyo na gaba muna roƙon ku waɗanda ba su danna mana subscribe ba da su je su danna mana subscribe gashi nan da alamar jan rubutu idan kuka danna subscribe za ku ga wani ƙararrawa ya fito a nan ɓangaren dama sai ku danna shi ku zaɓi all ta haka ne duk bidiyon da muka ɗaura zai zo gare ku cikin sauƙi kuma hakan zai ba mu ƙarfin gwiwa mu kawo su bidiyos nan gaba mun gode mun gode sosai